Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Kallona na ga tana yi kamar ba ta yarda da maganar da na faɗa ba. Na ce, Dakta na gode da kulawarki. Hannu ta ɗaga min da sauri na fita daga ofis ɗin. Ina tunani da mamakin bin diddigi irin na mutane. to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba to kafin mu ci gaba muna miƙa godiya da fatan alkhairi ga waɗanda suke jimirin yi mana kwamen. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki Fatima Abdullahi, wadda take da kwamen na farko a cikin littafin ga irin ta nan kashi na 29. Ita ce ta sake samun damar yin kwamen a littafi kashi na takwas. sai kuma muna abbas wadda ita ce ta fi kowa yawan kwamen a kashi na ashirin da bakwai muna godiya da fatan alkhairi a gare ki sai kuma salma musa wadda ita ce take da kwamen na farko a sabuwar tashar mai suna farin ciki hausa nobel muna fatan alkhairi da godiya a gare ki sai kuma marsiya muhammad ita ce da kwamen na biyu a littafi na tara, muna godiya da fatan alkhairi a gare ki cikin wani irin yanayi na damuwa salmanu ya shiga ɗakin ya same shi sannan ya ajiye filas ɗin abincin a gabansa tare da tambayarsa abokina lafiya kuwa na ganka cikin wani irin yanayi na damuwa kalli bayan da kake zubga gumi tamkar wanda ya tsere a jera zuciya ya sauke idanu jajir sannan ya ce masa salmanu dole ne na zo na bar garin kano domin matuƙar ina zaune a cikinsa na ba zai taɓa kwanciya ba. Yanzu nan na kira Anti Sa'ida ta farfaɗa min maganganun da ran take so akan mutumin nan da za ta aura. Allah Salmanu yadda na tsani mutumin nan haka na tsani mutuwata. Idan har ina ganin sa zan iya aikata wani mummunan abu a kansa domin sosai nake kishinsa. Salmanu ya ce don Allah Khalid ka cire soyayya a cikin ranka ka yi abin da yake gabanka. Wai shin me kake nema kuma a gurin Anti Sa'ida bayan ka samu biyan bukatarka? Duk ba namijin da ya aure ta a yanzu sauran ka zai aura. To me na damuwa kuma ka cire soyayyarta a ranka kawai ka fuskanci abin da yake gabanka. salmanu bana jin zan iya taɓa daina son anti sa'ida a cikin jini na soyayyarta take koyaya na yi motsi sai na ji son ta a raina ina yi mata so da ƙaunar da ban san adadinsu ba don haka ka daina yin wannan maganar bana tsammanin zan iya cire son anti sa'ida a cikin raina salmanu ya ce masa to ai aure za ta yi bai kamata ka ci gaba da bibiyar ta ba tunda ka sami abin da kake so a tattare da ita to don Allah don annabi ka rabu da ita ka barta ta zauna da mijinta lafiya wani murmushin takaici Khalid sannan ya ce idan har ni ne na aure mace na tarar da ita babu budurci to wallahi a daren ranar zan sake ta to ina fatan hakan ta kasance a kanta Alhaji Nura ya koro ta a ranar da aka ɗaura musu aure a tsorace Salmanu yake kallon sa ya ce Khalid, wace irin muguwar zuciya ce da kai haka? Washin kai baka ƙaunar zaman lafiya ne? Kake irin wannan mugayen kalaman akan 'yar uwarka? Gaskiya to ba santa kake ba. Domin gaskiya duk wanda kake so ba za ka yi masa mummunan fata irin wannan ba. Dan karamin tsaki Khalid ya ja sannan ya ce masa Salmanu don Allah maganar nan ta isa haka. Ni kaɗai ne na san abin da ke cikin zuciyata sai kuma wanda ya halicce ni. duk da na sami abin da nake so a tare da ita kuma ba zan daina bibiyar ta ba salmanu ya riƙa girgiza kai yana kallon abokin nasa tare da mamakin ƙarfin hali irin na abokin nasa ya ce masa kenan yanzu da ka kira wayarta ba haƙuri ka bata ba khalid ya ce masa ganin ina karyar da kaina wajen bata haƙuri shine dalilin da ya sa ta sami dama wajen gaggaya min baƙaƙen maganganu Babban abin da ya sa kenan da ka shigo ka tarar da ni a burkice, Salmanu, wadan Allah da mai Alhaji Nura ya fi ni, har da Sa'ida za ta riƙa yi min wulaƙanci a kansa. Ina matuƙar mamakin yadda Anti Sa'ida take fifita Alhaji Nura a kaina. Salmanu ya ce masa ina ganin watakila kuɗinsa take so, amma idan ka cire wannan, babu macen da za ta dube ka ta ce ba ta son ka Khalid. ka matan yanzu suna so su aure mai kuɗi ko don su huce takaici shine abin da yasa ka ji na ce maka ka watsar da maganar soyayya ka zo mu je mu nemi kuɗi ko don mu huce takaici salmanu bana jin anti sa'ida za ta yi auren kuɗi ni ɗin ne kawai anti sa'ida ba ta ra'ayi domin ta sha faɗa cewa ita ba za ta auri yaro ba sai mai shekaru Washin menene anti Sa'ida take da bukata a wurin Alhaji Nura wanda ni ba ni da shi. Na zauna na yi tunani na yi nazari na kasa gano dalilin da ya sa hakan har yanzu na kasa gano abin da ya sa ta ƙini. Na kai kololuwa kuma na kai matuƙa wajen tunanin na gano abin da take hangowa a tattare da mutumin nan. Amma har yanzu na kasa gano abin da take hangowa. Salmanu ya ce masa sansa take shi yasa take ganin kowane namiji a bayansa. ni dai shawara ta gare ka ka tattara lamarinta gaba ɗaya ka watsa a kwandon shara ka fuskanci abin da yake gabanka marmashin takaici kalide sannan ya ce masa Salmanu duk abin da zan gaya maka yanzu ba lallai ka gamsu ba saboda kai baka taɓa soyayya ba na san ba za ka taɓa fuskanta ta ba saboda haka zan yi iya bakin ƙoƙarina, ganin na ɗauki shawararka amma ina mai shaida maka ba zan taɓa iya cire son anti sa'ida a cikin zuciyata ba salmanu ya ce masa to allah ya maka magani abokina khalid ya amsa masa da amin yana goge fuskarsa da hankici salmanu abincin ya zuba musu a cikin filet suka somaci cikin ikon allah aka kawo ta dama zafi ya dame su nan take suka kunna fanka suka ci gaba da cin abincin suna tattauna inda tafiyar tasu za ta kasance komawa gida na kunna wayata saboda na san Alhaji Nura na iya kira na kowane lokaci. Sai da na yi wanka sannan na zauna maganar cin abinci. Gogo ta ce da ni Sa'ida yau ma dai sai haƙuri domin tun safe Rabi ta sa kafarta ta fita daga gidan nan tun bayan fitar mijinta. Na ce mata ba a yi abinci ba dai kenan ta ce min e. Eh, Gashi nan sauran taliyar ki na ɗauka na dafa, amma sai dai babu yaji. na yi ƙoƙarin samun yaro ya siyo min barkono amma ban samu ba na yi ta neman su duk sun tafi makaranta na ce mata gogo taliya da man gyaɗa ina ma laifin da manja ta ce min ga ta nan dai ni ma har yanzu ban ci ba domin na tsani taliya jira nake yara su dawo daga makaranta in sa a siyo min ɗan wake a gidan su mamu na ce mata yau kuma ɗan wake kike sha'awa tana ci gaba da kaɗin lagwananta ta ce min aikuwa dai kin san rai da marmari girgiza kaina kawai na yi a cikin zuciyata na ce gogo kenan sarƙa mai rikicin gangan miƙewa na yi zan fita ta ce da ni ina kuma za ki je da ina so mu wata magana mai mahimmanci na ce mata da ina so zan duba almajiri ne yi min cefanen kayan miya na miya domin ba zan iya cin taliya da farin mai ba ulsa za ta tayar min ta ce yauwa to tunda haka ne nima na fasa siyan ɗan waken Allah ya sa a samu almajirin amin na ce mata sannan na fice daga cikin ɗakin daga soro na tsaya ina hangawa can na hango almajirai guda uku hannu na ɗaga masu suka ƙaraso inda nake gaba ɗayansu Na miƙawa ɗaya daga cikinsu naira ɗari biyun da take hannuna tare da faɗin don Allah kayan miya za ku siyo min na duka. Da sauri suka ce min to suka tafi su duka ni kuma na koma cikin gida. Tana zaune a inda na tafi na barta ni kuma na sami guri na zauna na kallanta. Na ce da ita to wace magana ce kika ce zami. natse ta ɗago kanta ta dube ni tare da faɗin ya jikin naki. Ina da fatan gurin ya daina yi miki ciwo. Na ce mata alhamdulillahi, jiki ya yi sauƙi. Ta ce, Masha Allah, haka ake so. Shiru ɗakin ya yi na kimanin minti biyar babu wanda ya yi wa kowa magana. Can daga bisani ta ɗago kanta tare da dubana ta ce min, Ɗazu bayan tafiyar ki makaranta na kunna rediyo ina sauraron wani shiri na tambaya mabuɗin ilimi, wanda Malam Aminu Daurawa yake yi a gidan rediyon Freedom. na ji yana amsa wata tambaya akan budurwar da aka yi wa fyaɗe ko kuma karuwar da ta dawo gida domin ta yi tsarkakakken aure to shine yake cewa ba haka kawai kai tsaye za a ɗaura aure ba sai mace ta yi tsarki uku idan an tabbatar da babu ciki to sai a ɗaura aure wannan shine daidai da abin da addinin musulunci ya tanada to shine fa duk sai jikina ya sanyi sa'ida ina so ki yi tsarkakakken aure Ga shi yau saura kwana biyar ɗaurin aurenki yanzu ya kike ganin za a yi me za mu ce da alhaji nura na san dai shi yanzu ya riga ya gama shirye-shiryensa lokaci kawai yake jira me kike ganin za mu ce masa cikin wani irin yanayi na ce mata wallahi gogo ni ma ban san ya za a yi ba gaba ɗaya na mance da hakan kin ga amfanin sauraron rediyo kenan da tuni an ɗaura auren cikin kwama cala. Gogo ta ce to ai ita radiyo tamkar makaranta ne, domin babu abin da ba sa koya wa mutum. Wallahi sauraron rediyo ya fi kallon akwatin talbijin. Matuƙar ba shashin addinin Musulunci mutum zai kalla ba. Na ce mata gogo wallahi maganar ke haka take yanzu wace shawara za a yanke. Gwaggo ta ce bari babanku Ibrahim ya dawo sai mu tattauna akan maganar. Na san shi ma hankalinsa ne ya ɗauki, shi ya sa bai tuna da hakan ba. Na san idan ya dawo ji abin da ke akwai dole a nemo mafita. Ajiyar zuciya ne tare da faɗin gwaggo Allah ya mana maganin masifa. Ta amsa da amin 'yar nan. To kusan awa guda kenan da aiken almajiran nan har yanzu ba su kawo min saƙon kayan miyan ba. Na ce gugu kin ga awa ɗaya kenan har yanzu yaran nan ba su kawo kayan miyan ba. Gugu ta ce da ni ai sa'ida almajiran unguwar nan yanzu sun zama abin da suka zama. Allah dai ya sa ba su gudar miki da kuɗin ba domin sau nawa suna gudar min da kuɗi. Wannan dalilin ne sa kika ga ina zuwa na yi na da kaina. girgiza kaina na yi tare da faɗin to Allah dai ya kyauta ta ce amin amma sai dai ki yi haƙuri ki ba da wani kuɗin a siyo miki wasu kayan miyan na ce mata ba ni da su tunda kin san dai yanzu a ƙarshen wata miki ki ba da kuɗi a siyo tunda na san aiki kina da kuɗin Gogo ta ce da ni to bari na ƙarasa abin da nake sai na je na siyo kayan miyar da kaina. tana rufe bakinta na ji wayata ta yi ƙara alamin shigowar saƙo cikin wayar tawa ina dubawa na ga saƙon text ne khalid ne ya turo min da saƙo wai don allah yana so zai yi magana da gogo zai kira yanzu sai na bata wayar wani takaici ya sake lullube ni haushi ya sa na kashe wayar gaba ɗayanta a ɓangarensa kuwa hankalinsa ne matuƙar tashi sosai jin ya kira wayar ya ji ta a kashe ya dubi salmanu Salmanu kaga ta kashe wayar gaba ɗayanta. Salmanu ya dube shi tare da faɗin to ka kira ta mahaifin kamana. Shiru ya yi kafin ya yanke shawarar kiran mahaifin nasa. Baba Iro yana kasuwa ya ga kiran wayar ɗan nasa. Ya dubi wayar ya kau da kai, kin ɗaga wayar ya yi har ta ƙaraci ringinta ta katse. Khalid ya kira wayar mahaifin nasa sau biyar amma Baba Iro bai ɗaga wayar tasa ba. Daga nan ne sai Khalid ya yanke shawarar kiran wayar mahaifiyarsa. A daidai lokacin mahaifiyar tasa ta dawo daga zauren Malam samani Suna tattaunawa da Beto mahaifiyarta. Ganin cewa ɗan nata ne Khalid yake kiranta sai farin ciki ya lullube ta. Hakika babu abin da za ta ce da Malam samani Gashi tun kafin a je ko ina aiki ya yi kyau, yau gashi Khalid ɗin ne ma yake kiranta a waya. hannu na rawa ta ɗauki wayar tare da karawa a kunnen nata tana kiran sunan ɗan nata a jera zuciya khalid ɗin ya sauke tare da faɗin ummatu ku gafarce ni sai kawai ummatu ta fashe da kuka khalid kana ina ne Me yasa ka gudu bayan ba kai ka aikata ba? Na san yaro na kamili ne, ba zai aikata abin da ake zarginsa da shi ba. Ya ce, Ummatu ni na aikata ba wani mahaluki wallahi ni ne. sai kawai wasu zafafan hawaye suka kubuce mata tana rawar murya ta ce Khalid ka ce kai ne fa ka aikata ya ce e eh, umma ni ne ku gafarce ni tsautsayi da kaddara ne suka fada mini hannu ta sa ta sharce gumin da yake goshinta sannan ta ce to yanzu kana ina Ummatu, yanzu haka ina gidan su abokina domin ina jin kunyar sake haɗa ido da babana da kuma gogo na ci amanarsu na tozarta su a idon duniya wannan dalilin ne sa na yanke shawarar barin garin gaba ɗaya gabanta yau ta irin muguwar faduwa sannan ta ce da shi khalid ba a kanka aka fara ba kuma ba a kanka za a gama ba ka dawo gida shine kwanciyar hankalina Ummato ki yi haƙuri ki gafarce ni, ki yafe min, ba zan iya dawowa gida na zauna cikin takaici da damuwa ba. Ki yi min fatan alkhairi a duk inda nake, yana gama maganar ya kashe wayar kansa na wani irin sarawa ummatu baki a sake take kallon mahaifiyarta beto ta tambaye ta wai me ke faruwa ne buɗe baki ta yi za ta yi magana sai kuma hawaye kubuce mata ta ci gaba da kuka baito cikin tashin hankali take tambayar 'yar tata abin da yake faruwa ummatu sai da ta ci kuka ta ƙoshi sannan ta gaya mata yadda suka yi da khalid ɗin Baito ta ce, amma na yi mamakin hakan, saboda aikin Malam Samani tamkar yankan wuka yake, amma na yi mamaki. To me yasa a wannan karan aikin ya yi gardama? Ummatu ta ce, ni babban tashin hankali na ma katifa ta da na siyar. Gashi yaron nan yana tabbatar min da cewa ba zai dawo gida a wannan lokacin ba. Baito ta ce, share yanki ki daina kuka, akwai malamai a gari. Don haka yanzu sauran kuɗin da suka rage a hannunki da su za mu yi amfani. Mu je inda za a yi aiki mai zafi a kan yaran nan. Ummato ta yi ajiyar zuciya jiki a sanye ta ce to shikenan Allah ya sa a dace. Baito ta amsa da zama a dace da yardar Allah. Bari na tashi na shirya, Baito ta miƙe tana shiryawa suna ci gaba da tattaunawa akan maganar. Tunda suka tafi sai kusan magariba suka gama yawace-yawacen gurin malamansu tun a hanya suka rabu. A daidai lokacin da Umatu ta zo gida ana kiran sallar magarba A wannan lokaci gogo na zaune akan kujera, tana alwala za ta yi sallar magariba. Sallama ta yi gogo ta dube ta ƙafafunta duk sun yi fururu ta yi figai-figai da ita. Gogo ta amsa sallamar tare da faɗin rabi daga ina kike haka. dukkin yi fururu da ke tamkar an haƙo a rami shiru ummatu ta yi bata tanka mata ba ta buɗe ɓangarenta ta shige ɗaki gogo ta bita da kallo tana mamaki sannan ta girgiza kanta ummatu abubuwan hannunta ta ajiye sannan ta fito ta shiga kicin ta hura wuta ta ɗora girki a gurguje ta fito ta yi alwala a zaharar la'asar magariba duk ta haɗa a lokaci guda Yana idara da sallar ta ɗauko kaskon wuta ta shiga kicin, garwashin wuta ta ɗebo mai yawan tsiya sannan ta zo ta zauna. Inda ta ɗauko tarin ledojin da suke gabanta ta kunce, wani magani ta ɗauko ɗaure a laida. Tana ƙoƙarin buɗe maganin ta kunce, ai kafin ka ce kwabo har ta rikice da atishawa. Maganin jajire ke tamkar barkono, tana zabga atishawar haka ta zuba maganin a cikin wuta ta fito babban tsakar gidan ta sa shi a tsakiya tana tsaye tana kiran sunan khalid Gwaggo da ke sallah atishawa da majina suka cika mata hanci a gigice ta idar da sallar tata. Ni ko da na fito tsakar gidan na leƙo na ga ummatu tsaye a gaban kasko kamar soja na koma ɗaki na kwanta tare da toshe hanci na wanda ya cika da tsinkakkiyar majina. kuwa tana idara da sallah ta hau sababi tare da faɗin wacce jaraba kuma aka shigo mana da ita gida. Mikewa na yi na rike hannunta ina ƙoƙarin hana ta fita. Ta fizge hannunta tare da faɗin keni sakar min hannuna. Na fita tsakar gidan nan na ga masifar da wannan matar ta shigo mana da ita. Gogo fita ta tana masifa da sababi. Har yanzu umma to tsaye take a tsakar gidan gabanta da kasko yana hayaki tana kuma kiran sunan Khalid. iskarta ta yi jage-jage da hawaye da kuma gumi sai faman atishawa take gwaggwana isa gurin ta sanya kafa ta yi wurgi da kaskon wutar tare da faɗin rabi wani irin sirkulle ne wannan to jama'a diga duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora sabon littafi.